Sashen Hausa na VOA ke muku magana daga ofishin sashen Hausa na Abuja a kan mitoci 16, 21 da 25. Kuma a koyaushe za a iya sauraron mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a barka mu da wannan lokaci a wannan shiri na yanzu. Sunana Hassan Maina Kaina zan gabatar da wannan shiri na musamman daga nan Abuja don kalubalen da muke fuskanta a hedikwatar mu da ke birnin Washington DC. Shirin na musamman zai kunshi rahoto kan batun rage farashin litar fetur a Najeriya, sai rahoto kan taswirar da ƙwararrun suka gabatar kan cibiyar yaƙi da corona. da kuma hirarraki da suka shafi matakan yaƙi da cutar inda a ƙarshe za mu kammala da zolan bunƙasa rayuwar mata da VOA ta shirya a nan Abuja. Duk kafin waɗannan a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyar. Jama'a Assalamu An samu tabbacin cewa adadin mutanen da suka kamu da cutar coronavirus a duniya ya kai miliyan ɗaya. jami'ar johns hopkins ta ce rubu'i ko kashi ɗaya cikin hudu na adadin waɗanda suka kamu da cutar a amurka suke waɗanda yawansu ya kai mutum 236 bayanai sun kuma yi nuni da cewa adadin waɗanda suka mutu a duk faɗin duniya a baya-bayan nan ya kai mutum dubu 51 ƙasar italiya na da adadin mutum dubu 13 da suka mutu yayin da adadin ke ci gaba da karuwa a kullum a duk faɗin duniya kuma ire-iren ta'adin da cutar ke yi sun hada da haifar da karancin kayayyakin aiki a asibiti sallamar ma'aikata da kuma kasar harkokin kasuwanci a makon da ya gabata kadai a amurka ma'aikata miliyan 6.65 ne suka ayyana kansu a matsayin waɗanda ba su da aiki abin da ya kai jimillar waɗanda suka rasa ayyukan nasu zuwa miliyan goma to a halin da ake ciki kuma gwamnan new york jihar da ta fi kowace ta gayyara sanadiyar cutar ta coronavirus a nan amurka ya ce jihar na da na'urar da ke taimakawa numfashi wacce adadinta zai ishi birnin new york zuwa nan da kusan tsawon mako guda bayanan gwamna anthony kumo na zuwa ne yayin da adadin masu dauke da cutar a jihar ya dushi dubu ɗari gwamna kumo ya kuma gargaɗin cewa idan har adadin mutanen da aka yi kiyasin za su kamu da cutar ya hau to babu shakka jihar za ta fuskanci karancin na'urorin da ke taimakawa numfashi gwamnan da ta tawagarsa na ta faɗi tashin ganin sun sayo na'urorin taimakawa har dubu talatin domin amfani da su a jihar mai yawan jama'a miliyan goma sha tara da digo biyar inda za a aika rabin wannan adadi zuwa cikin birnin na new york wanda ke da kashi sittin na adadin mutanen da suka kamu da cutar ta coronavirus farashin hannayen jari ya tashi a amurka bayan da aka rufe kasuwar ajiya alhamis kasuwar ta farfaɗo ne bayan da farashin gangar man fetur ya tashi a kasuwar duniya kasuwannin hannayen jari na dow jones s&p da ta nasdaq sun tashi da kashi biyu-biyu alkalima a london frankfurt da paris sun nuna cewa anama farashin ya dan tashi kaɗan yayin da nahiyar asiya kuma wasu hannayen jarin suka tashi wasu kuma suka faɗi farashin ɗanyen man fetur ɗin amurka ya tashi da kashi 24 a jiya alhamis bayan da shugaba donald trump ya ce ya yi magana da takwarorin aikinsa na rasha da saudiya inda suka amince su rage adadin man da kowannensu ke fitarwa amurka na aiki da gwamnatocin nahiyar afirka domin taimaka musu wajen daƙile yaɗuwar cutar coronavirus a yankunan su a cewar daraktan hukumar kare yaɗuwar cututtuka a nahiyar dr john inkenganson irin tasirin da cutar za ta yi a nahiyar ya danganta ne ga abin da za a gani cikin makonni masu zuwa uh, mu yi kiyasin cewa nan da wasu makonni uku zuwa hudu za a fahimci inda aka dosa domin muna fargabar cewa cikin waɗannan makonni cutar za ta iya bazuwa a sassa daban-daban musamman yankunan marasa galihu da ke kewaye da birane ta haka ne za mu iya auna girman matsalar amma jami'an lafiya sun ce komai zai ta'allaka ne kan yadda jama'a za su bi ka'idojin da aka gindaya domin yakar wannan cuta tuni dai kasashen afirka ta kudu botswana rwanda zimbabwe uganda mauritius najeriya da kuma madagascar suka ba da umarnin hana fita a wasu sassan su a wani yunkuri na daƙile yaɗuwar cutar ta covid-19 yayin da cutar ta coronavirus ke ci gaba da addabar sassan duniya najeriya na kuma fama da cutar zazzabin lasa da beraye yake haddasawa cutar ta kashe akalla mutum 176 lamarin da ya sa jami'an lafiya ke kira ga hukumomi da su tashi tsaye domin cutar ka iya zama annoba a yankin yammacin afirka hukumar da ke kare yaduwar cututtuka ta ncdc a najeriya ta ce cikin makonni goma sha biyun wannan shekara ta 2020 an samu sama da mutum 900 da suka kamu da cutar ta lasa fever wanda shine adadi mafi yawa da aka taba gani yayin da cutar coronavirus ta kashe mutum kalilan a najeriya cutar ta zazzabin lasa ta halaka mutum 185 dr samuel gomurai likita ne a asibitin koyarwa na jami'ar jos da ke jihar plateau najeriya most of the patients, you present early, you mortality is very small. Idan mutanen da ke fama da cutar suka bayyana kansu da wuri, akan samu karancin mutuwa. Amma idan aka samu akasin haka, adadin masu mutuwa yakan kai har kashi 40 zuwa 60. To kamar dai cutar ta coronavirus, ita ma cutar ta zazzabin lasa ba ta da magani. amma hukumomin najeriya sun ce ana kan binciken da ake fatan zai iya samar da maslaha kan wannan cuta ba tare da bata lokaci ba ga rahotonmu na farko da madina dauda ta hada mana akan rage farashin litar mai karo na biyu a 'yan kwanaki kalilan da gwamnatin najeriya ta yi biyo bayan faduwar farashin gagar fetur a duniya. Wannan ragi da hukumar kula da farashin man fetur ta sanar yana zuwa ne makonni biyu bayan ragin farko da aka yi daga naira 145 kan lita ɗaya zuwa naira 125 a sanarwar da abdulkadir sa'idu sakataren hukumar ppra masu kai da farashin man fetur ya ce sabon farashin naira 123 da kwago 50 ya fara aiki ne a farkon wannan wata amma kungiyar dillalan man fetur ta ƙasa a ta bakin mataimakin shugabanta abubakar mai gandi ya ce ragin ya yi musu daɗi amma fa a wani bangaren kuma suna da ƙorafi alaƙiƙanin gaskiya ba mu ji daɗin ainihin faɗuwar darajar mai ba kamar yadda ya rage haka kwarai da gaske amma ta fannin wajen kasuwancin mu mun ji daɗin kwarai da gaske dangane da wannan raguwa da aka yi muna na mai daga 145 zuwa 125 har kuma aka sake rage shi daga 125 zuwa 123 da sule biyar. Gaskiya mun farin ciki kwarai da gaske kuma mun yaba ma wannan gonaci mun tabbatar da wannan gonaci gonaci ce mai adalci saboda haka za mu bi umarnin gonaci kamar yadda ake bukata duka za mu gaya ma al'umman mu baki daya su ci gaba da sayar da wannan mai kamar yadda aka je a je a saida To sai dai da tsohon mukaddashin shugaban kungiyar ma'aikatan man fetur ta ƙasa Comrade Isa Tijjani ya ce akwai turka-turka idan kuɗin gangan ɗanyen man fetur ya tashi a kasuwar duniya ga hujjarsa. Abin da zai faru shine idan kasuwar mai ya ɗaga ana wannan farashin. To fa babu yadda gwamnati za ta yi dole ita ma sai ta koma kuma ta dawo ta zo ta yi adjustin kuɗin sama. Shi yasa nake cewa yanzu inda a ce PPRA ɗin nan tana zaman kanta ne ba ta karkashin ƙarƙashin wani ministry sai su yanke hukunci mutanen ƙasa su yarda su fito da akwai abin da ake kira price template su fito da shi fili wato jadawalin yadda kudin man yake fitowa kama daga duniya zuwa lokacin da zai sauka a lagos sai su nuna wa mutane cewar ga abin da ya kama kuma gwamnati ga abin da ta rage ta yadda idan wata rana aka ce kuɗin man nan ya karu za su iya fitowa da wannan jadawalin su sake nuna mutane cewa to yanzu kuɗin mai ya karu da haka a kara saboda haka muka gani ake yi a afirka ta kudu amma sun likita sun fi son kawai a ce su abin da suka ga dama suka yanke hukunci shi za a yi saboda haka akwai yanayin da za ka sa wa 'yan kasar ka karfin zuciya cewar a shugabancin da kake yi akwai gaskiya a ciki ta yadda idan ka faɗi magana ba za su musa ba. Hukumar da farashin man ta ce za ta ɗauki matakin tabbatar da cewa an yi wa sabon tsarin biyayya tare da yin kira ga jama'a da duk kamfanonin dillalan man fetur akan su baiwa gwamnati haɗin kai wajen ganin sabon farashin ya samu karɓuwa a dukkan kamfanonin man fetur a ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla Madina Dauda na Dabo. Abocin Yakubu kuwa wakilinmu Abdulwahab Muhammad ya aiko mana da wannan rahoto da ke nuna cewa wasu ƙwararru daga jami'o'i suna gabatar da fasalin yadda za a iya kafa cibiyar cutar coronavirus. Kafa irin wannan cibiyoyi dai kan zama ƙalubale don buƙatar makudan kuɗi don samun cibiya mai inganci. Farfesa Sani Malami shugaban ƙungiyar likitocin cutar sankara a Najeriya shine ya jagoranci sauran masana zuwa fadar gwamnatin jihar Bauchi domin bayyana wannan ƙuduri da suke da shi. Wannan yunkuri da muka yi da ni da wasu abokan aiki na mutane guda bakwai yana da asali ne akan irin yadda muka ga yanayin waya da ake sha irin walalu da ake sha na gwajin waɗannan irin ciwuka musamman shi ciwon coronavirus a jihar Bauchi da kuma arewa maso gabas wanda halin yanzu babu wata cibiya koda guda daya da ke gwaji in za a yi gwajin nan sai an tafi Abuja lokaci wajen kwanaki biyar zuwa shida kafin a samu to result kamakon wannan gwajin muke kyautar sun cewa in aka ci gaba da haka za a samu ya ruwan waɗannan ciwuka tsanani a cikin wannan jihar tamu da kuma arewa ta maso gabas dalilin haka ne muka zanna da wasu ƙwararru kuma muka cimma matsayi a kan cewa abin da ya fi dacewa yanzu shine mu fidda wannan yunkuri na kafa irin wannan cibiya wato laboratory ta gwaji a nan jihar Bauchi wadda za mu muke shirin cewa insha Allah in muka samu goyon baya daga wurin gwamnati da kuma cibiyoyin gwamnatin tarayya da na kasashen kasa da kasa da lokaci kalilan za mu kafa wannan cibiya kuma za ta kasance a ƙarƙashin gwamnati ne. Da gwamnati ko kuma gwamnan jihar Bauchi an yi masa alkawarin kafa wannan cibiya daga su NCDC din nan. Shin sun fasa gina wannan cibiya ne a nan bauchi ito abinda kawai muka sani shine daga cikin wato sanarwar da suka bayar cewa za su kara cibiyoyin nasu daga biyar da suke da su yanzu zuwa sha uku kuma suka zanta cewa ga garuruwan da za su kafa ga state da za su kafa sai kasance daga cikin sha uku duka ba su kira sunan jihar bauchi wannan abu ya tayar mana da hankali saboda sanin irin barazanan da waɗannan ciwuka suke a nan jihar bauchi musamman ciwon corona wanda arewa maso gabas gaba ɗaya kaf a jihar bauchi bauchi ne yanzu muke da wanda suka kamu mutum uku musamman ciwon lasa fiwa wanda inda an kafa irin wannan cibiya tuni za a samu kwararruwan za su ringa gwadawa kamar yadda kuka sani yau kusan shekaru bakwai zuwa takwas kowane shekara lasa fiwa nan sai ya yi babban barazana yana kuma halaka mutane a jihar bauchi da kuma sauran jihohin mu na arewa musa gaba saboda haka zan ce waɗannan cibiyoyi in dai har a matsayin nan da muka ji a jaridu cewa sun kafa waɗannan cibiyoyi za su kafa a cikin garuruwa guda goma sha uku babu bauchi su da ciki gaskiya kamata su koma su sake nazari akan wannan abu don ba kyautata mana ba a wata sabuwa kuma gwamnatin jihar bauchi ta yi amai ta lashe kan butun da ta ce a da ta kulle lahirin jihar baki daya amma sai gashi yanzu ta janye wannan batu ta ce kan iyakokin jihar ne dokar hana shigowa ta shafa kamar yadda shugaban kwamitin yaƙi da cutar corona da kuma lasa fiba mukaddashin gwamnan jihar bauchi sanata baba tela ya shaida mini a hira ta da shi abin da taɓa yin amai ba lashe shi in ya lashe shi ko ya ɗebi cuta yi ita kullum doka in zaka bada ita zaka yi doka ne wadda take da amfani a gurin jama'a kuma ko da ka yi doka in ka ga daga ƙarshe ta kaɗan ne kana iya gyara ta gyaran ta aka yi ai to sai gashi kun sassabto menene kake bukatan al'umma kuma su bi irin abin da ma'aikata suka faɗa musu su bi saboda saboda ka aita addu'a kar ka ɗauki hannun ka kasa a baki ko a hanci ko a ido don idan akwai kwayar cutar a hannun ka tana iya bin waɗannan guraren ta shiga har cikin huhu ita kuma dama a huhu take zama ta hana numfashi da sauransu abdulwahab muhammad muda amurka daga bauchi a nigeria kuna sauraron waɗannan rahotanni daga ofishin sashen hausa na muryar amurka ne daga nan abuja babban birnin tarayyar najeriya kafin mu ci gaba mu shakata da wannan. sanar ba a da batawa Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da shiri na musamman daga nan Abuja. Babban sufeta 'yan sandan Najeriya Muhammadu Adamu ya gargaɗi jami'ansa da su guje wa musgunawa jama'a lokacin da aka hana zirga-zirga a wasu biranen ƙasar nan. Muhammadu Adamu ya ce musamman mutanen da ke aiki na musamman a ba su dama su gudanar da ayyukansu daga gida zuwa ofisoshinsu ba da takurawa ba. a sanarwar da rundunar 'yan sanda ta fitar adamu ya umarci dukkanin mataimakansa a shiyoyi su zuba ido sosai akan jami'an don su hana su wuce gona da iri ba mamaki wannan na da nasaba ne da yadda wasu jami'an 'yan sandan kan ci zarafin mutane ba tare da wani kwakwaran bincike ba a sheikh abdulrahman azamfari na daga limaman masallatai a nan abuja ya yaba da matakin na gwamnati musamman kan tsawatawa jami'an na 'yan sanda bin umarnin gwamnati da kuma shawarwarin da ƙwararru na kiwon lafiya suke badawa wajibi ne talaka ya san cewa wannan aiki da gwamnati take yi tana yi don maslaha shi ne idan ya fahimci haka to zai fahimci ba wai an ce koma gida ya zauna ba ne don a ci mutuncinsa ko kuma don a takura sa a hana shi walwala A'a, ni yanzu ina nan gida da tun da aka fara maganar tun ma kafin gwamnati announcement lokacin muka ya dauke matakin cewa a rufe masallatai a yi waye. Ni na gida na tsakanin gida na da ina laburare yake ba wani nisa amma ko in hita laburare dauko littafin lahi na kasa saboda tsoron kar in haɗu da yan sana su ci mutunci na. Saboda haka dole ne ministan 'yan sanda mai kuma da 'yan sanda da IG da dukkan wanda yake da hannu ai akwai ma hukumar take kula da ainihin sha'anin 'yan sanda su karan kansu da take sa masa idanu to wajibi ne a tabbatar da cewa ba sai an kai complain ba kada minista ya zo ya ce wai ministan 'yan sanda ce sai an kai mashi complain wa zai kai mashi complaint din wa zai kai mashi complaint din da kyakkyawan complaint in ba ya baza an bi ba da haka yadda zai baza yan sanda su bi su je lugu lugu su hana mutane hita haka kuma zai baza wasu jami'ai da za su bi su ga bi yan sanda suke yi amma in ba haka ba wallahi cin mutunci to mutane ko sun faɗi da shi ko kallafa yan sanda saboda kadai ya tare mutum ya tsaya akan titi amma zai buɗe mishi wuta ya kashe shi so nawa aka yi so nawa aka buga a jaridu cewa ga dan sanda a kan mutum ya yi fakin a bincike shi amma a buɗe wuta dan taksi a buɗe mashi wuta dan mashin a buɗe mashi wuta wuta fa balantana ma bugu da kolo wani ai abu ne mai sauki dan haka wajibi ne mu yi kokari a lura da sha'ani 'yan sandan nan 'yan sandan za su iya lalata lamurran nan 'yan sandan najeriya suna da zalunci kaɗan ne daga cikin su adilai kaɗan ne sun dauki kamar zalunci kamar shine wani abu da dai kawai suna da ainihin bindiga an ba su matsayi wannan bai dace ba muna roƙon Allah subhanahu wataala ya shirye da su saboda su muna ganin girman su domin da su ne muke kwantawa mai bacci mu rufe daki mu saki labule suna nan akan titi suna ainihin yawo suna kare rayukan mu da dukiyoyin mu ba za mu kaskanta da su ko kuma mu ce a ba mu yarda da darajar su ba ko ba yarda da aikin da suke yi ba sai dai babu ko shakka wato ainihin wake guda shi ke bata garin hura. Kazalika babban sufetan 'yan sandan ya buƙaci jami'ansa su kula da tsaro a zagayen na'urorin fidda kudade na ATM a bankuna don hana barayi amfani da wannan damar rashin jami'an wajen kaiwa mutane samame. Kazalika ita ma rundunar sojojin Najeriya ta ba da wasu lambobi na musamman wacce ke kira ga jama'a da su kai korafin duk wani jami'in sojan da ya wuce maka da rawa. Wakilinmu Nasiru Adamu Elikaya. ya haɗa mana wannan rahoto kan karuwar masu cutar coronavirus a Najeriya. Zuwa yanzu alƙalmin masu cutar corona a Najeriya sun kai mutum 184 aka samu nasarar mutum 20 suka warke. Kwamitin yaƙi da cutar na shugaban Najeriya ya fito da alƙalaman da ya nuna jihar Legas ke kan gaba a yawan masu cutar, inda babban birnin Najeriya Abuja yake zama na biyu. Kazalika zuwa yanzu mutum biyu ne suka riga mu gidan gaskiya. dan majalisar samar da ingantaccen iri na najeriya ibrahim musa ya buƙaci amfani da duk ƙwararru da hanyoyin jin kai don kawo ƙarshen annobar a najeriya musa wanda ya nuna damuwa da cewa tun farkon kullar cutar a wuhan ta sin ba a dau matakin gaggawa ba ya buƙaci ƙasashe masu tasowa su haɗa kai don samun kansu salama daga wannan cutar a ƙasashe masu tasowa kamar najeriya da ghana suna ƙoƙari tunda ana samun mutane ana sallamar su daga asibiti yawan mutanen da suke rasuwa a najeriya ina ga mutum biyu ne idan ka hada da yawan mutanen da suke mutuwa a amurka da ingila da rasha da spain da italy da kuma ma inda cutar ta bullo china wanda sun yi nisa sosai a ilimin kimiyya da fasaha za a ce waɗannan ƙananan ƙasashen masu tasowa mun yi ƙoƙari amma babban eh, ƙalubale da ke gabanmu ya kamata duk masana kimiyya da fasahar lafiya da likitoci mu haɗa su a guri ɗaya da matasanmu masu ilimin zamani mu haɗa su a guri ɗaya a matsayin 'yan sa kai a zagaya faɗin ƙasar nan duk inda za a shiga lungu da karkara a san matakin da za a ɗauka yana da kyau a ilimantar da mutane su san me wannan cutar domin su sanarwa da hukumomin da ya kamata su ɗauki mataki a kai saboda kar ta yaɗu fiye da yadda muke tunani ofishin uwar gidan shugaban najeriya aisha buhari ya buƙaci malaman addini su taya da adda don samun sauƙin lamarin alkasin yawuri shine babban sakataren ansarudin a tijjaniya dukkan wayannan abubuwan da aka samu na na zaunawa gida mu gane al'amarin Allah ne kuma Allah ya sanar da wasu daga cikin mu masu irin ilimin na harkar lafiya suka sanar da mu wannan abun to mu dauka duka jarabawa ne na Allah ko mu tsaya mu bi wayannan jarabawoyin yana ɗaya daga cikin bin Allah Allah yana bushara ga masu hakuri wanda duk musiba ta zo za su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kamar yanzu yanda shagabanni da yawa kowa ya damu masu taimako malamai kowa ya tsaya to ya kamata mu ya zama cewa haka muka tsaya ga junan mu ɗauki rayuwa mai daɗi tsarkakakke ke ba rayuwan dabbobi ba kawai ba abin da ya dame mu sai kawai rayuwan sha'awa kawai kuma muna kira ga wayan da Allah ya hore ma cewa lokaci ne da ya kamata su taimaka ma gajiyayyu kuma mu dage sosai da yawaita addu'a azumin antanin da alhamis kuma da wayannan auradan da muka yi ta magana kansu a hazmunan lawanin wakil da kuma la hawla la Allah ya tausaya muna kuma Allah ya yi muna wannan bala'i wasu alaikum Shin matakan takaita zirga-zirga na yin tasiri wajen rage yaduwar cutar a Najeriya? Nasiru da Mali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Duk waɗannan rahotanni fa na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. Ku biyo mu mu shiga wannan zaure na muryar Amurka wanda ya tattauna kan lamuran inganta rayuwar mata. So dan Allah dan annabi mu mata mu tashi tsaye mu taimaki juna kuma mu daina zargin junanmu. wato asali mu ne matsalan kanmu a nawa kalilan fahimtar da na yi a yanzu in kika tashi neman abu na yi taɓa yin magana akan haka kika je ofis za ki gama ci yar uwarki kina mata sallama da kyar za ta ansa shi namijin nan ɗin nan dai ne zai ansa ya kai ki inda za ki samu taimakon ki to asalin matsalar mu mu ne za mu gyara kanmu muka gyara kanmu za mu samu sauki mi reason din 'ya'yan yadda za su yi respecting din mace ya zamana a ce mun yi rezin tun da mu muke haihuwa mu rezin mu maza ya zamana duk ɗan da maka haifa ya san cewa to yadda zai daraja uwarsa zai daraja yan uwansa to matarsa ma tana da matsayi a wurinsa so ya kamata mu yi rezin yaran da za su zama conscious akan wannan issues din babu wanda yake warware matsalar shi ta hanyar boyewa idan baka ji tsoron Allah da ya halicce ka ba karka ji tsoron dan adam kuma akwai abubuwan da Allah ya ce mu nemi haƙƙi a kansu to tsoron me kake ji dan an ma dan a cewa karka a cewa karka je kai ka nemi haƙƙi saboda wai zai bata suna bata suna ba an bata ma yaro rayuwa akwai addinin musulunci akwai addinin kiristiyaniti kuma malamanmu suna iyakacin ƙoƙarinsu a kanmu a kan wa'azi malaman musulunci kamar mu tijjaniya muslim women development association abin da yasa aka kafa mana saboda ilmantar da matanmu musulmai da tijjanawa to su ma christianity suna da irin wannan duk kuma masu irin wannan laifin fa suna da addini kuma ba wanda addinin shi ya yadda da irin abin da ake fyaɗe addinin musulunci bai yadda da shi ba fyaɗe addinin kiristiyaniti bai yadda da shi ba akwai abu ɗaya da yake damuna matanmu na arewa yanzu fi sabilillahi maganan shaye-shayen nan na ga ba wanda ya ɗauko shi ya kamata maganar shaye-shayen nan ai wani abu a ce wai mata tana gida yanzu eh, an daina shigo da kodin ga menene benilin fi sabili layi ka yaushe ta tashi ta barga da za ta zo ta me za ta ga 'ya'yanta a maganar canji a ƙasar najeriya gaskiya abu ne da zai ɗau lokaci sosai masu cin zarafi masu cin zali da sauransu ba dainawa za su yi ba yau da kullum ma karuwa suke yi domin haka sai sa yanzu nake son gaba ɗaya mata inda har suna sauraron wannan shafin su sa wa su cewa za su ringa fitowa su yi magana su taimakawa sauran matansu kuma su sa himma su gan cewa sun kwace wa junansu yanci. magana ta gaskiya duk mace ga rajista nan an buɗe wacce ba ta iya maganan ta je ta rubuta dukkan damuwanta da sunan wanda ya aikata wannan mugun abu za a ɗaga ma duniya a gani so in yana da abin da zai kare kanshi da shi sai ya zo ya fita ya je nemi hukuma shi ma ya kare kanshi amma an riga an tona shi a bayyana jama'a an san abin da ya yi da cikin duhu ne ya fito fili idan har muna son mu samu nasara tun da ba mu kai ga ibin haɗan tamu jam'iyya ba yadda ake a yanzu ma muna iya mu nuna ma duk waɗanda a 'yan siyasa cewa ga right su waɗanga waɗanda um, they should go on advocacy to a yi enlightening ɗin mutane a nuna musu cewa akwai wannan abun fa amma ana zaluncin ku don ba a son a yi implementing din wannan law din na ɗaya kenan na biyu ina son duk ni dai gwamnonin arewa ana cewa education is free irin a arewa amma ba ilimin kyauta ba ne ina son a koma a ga cewa ilimi ya zama na kyauta daga primary har zuwa secondary shi mutum ɗaya bai ɗaukan jinka yadda aka ce mu haɗa kai a matsayin mu na mata wannan haɗuwan da aka yi yau bai kamata mu watse ba tare da mun assasa wani abu mu shuka irin da yau zai mu fara bashi ruwa ya yi growing so ba za mu watse nan ba gaskiya mu haɗu mu kafa wannan tsarin tafiyar da yadda za a samu a tabbatar da women congress yadda duk abin da ya tashi a kowane bangare especially munan arewa za mu tashi mai magana da, muryan jama'a ba kai ka tafi kai kadai ba in ka tafi kai kadai ba wanda zai saurare ka sai a ce kai ma mahaukaci ne ma amma in ka tafi a kungiyance to za a saurare ka na ga ina tsammanin mata sun farka daga bacci <laughs> domin lokacin da mu muka fara siyasa shekaru ashirin da wani a baya babu wanda za mu je babu irin wayannan encouragement kawai mu yi mu tashi ne mu fada mu fa duk wani wahala na duniya mun sha har Allah ya kawo lokaci to ina ga ubangiji Allah ya ji ya amsa addu'a mu insha Allah mu da hada kai kuma a ci gaba su eh, gidajen rediyo da su na TV su ta su mara mana baya insha Allah goye yan matan mu matan mu da suna zuwa bayan Allah yarda in ji bature da slida da air of tunnel <laughs> mun kawo ƙarshen wannan tattaunawa da muka yi a yau a zauren watsa shirye-shirye na muryar amurka da ke babban birnin tarayya abuja mata sun yi bayanai masu sosa rai ba abin da ba a taba ba an taɓi siyasa an taɓi zamantakewa an taɓi kiwon lafiya an taɓi harkan almajiranci an taɓi harkan aurar da 'yan mata ƙanana ba dai abin da ba mu taɓa ba a yau kuma daidai gwargwado an kawo mafita sai dai daga ƙarshe dole ne dai mata mu haɗa kanmu mu so kanmu mu nemi kuɗi mu kafa wannan ƙungiya sannan mu rika kai kukanmu a dunkule ga hukuma waɗanda su ne ya kamata su ji abin da muke kuka a kai su yi nasu ƙoƙarin mu ma mu yi namu ƙoƙarin. a gaishe ku mata iyayen gida kuma idan allah ya yarda a shirinmu na gaba za mu leƙa wani zauren don cin mahimman lamuran da aka tattauna. Da haka muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da muka kawo muku daga nan Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. A sanadiyar matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu da ke birnin Washington DC. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni ne Hassan Maina Kaina da na gabatar ke muku sallama da fatan zamu yi na lafiya. Assalamu alaikum.